الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin mustafar aliyu muna shayi na ɗari da ishirin da hudu inda muna magana a kan abin da ta hanyar inda mojin da ya ce wa fi hamsati a wasu bin wa aka min haddin wa samun fahad wa fi hamsatu a hukuncin fa aka fara min wa samun fahad malam ya ce in mutum ya kai ga abin da ya fiya hamsin sau cikin biyar ɗanin kan shi a cikin biyar ta yi da rikon sa'an manzan Allah ya aka sarku abin da ya yi yawa na haddin na baya lalwa aiki wata murin da dabino inda an kace haddin daga ta duk abin da aka tsara manzo ba sai kenan su musu ku na musu shigo ba su musu ku na musu shigo ba su musu ku su ne abin zara ka tsari duk musu shigo ba da malla yake ne haddi a su ta su musu ku na kan su ku da yanzu doya irin su dankali irin su abin da ya fi shigo ba irin su rogo irin su guda kuma man can akwai guda akwai guda akwai guda akwai guda akwai rinda Kuwa guda. lagos lagos ka gani tambar mala da zuwa allah a mala da da ba na مثل مثل أسره مثل أسره ko kuma mutumin kusurinsa bai mu zo mu shiya wa'yan da an harajiya ko da ƙasa ce wadda yake ana an kan murgu gari ta sun mutum noma su zai ba ba na usuri na an sha da ita wahala zai ba da ujiri in da ta ruwan Allah ruwan fara mutane masu muna tare da kuwa to har da ma an san nau'in juna akwai wanda aka dafa da kasa saboda an cin an cin wuri an an riga ya aji an ana an ana an san wannan haraji da kasar da wannan an ga wanda an ka ba da noma wanda ana sabi filmari ko kuma kahirai su ba an gwanin ko yaki ne kika fasu ne kuma kafin an kai kuma kika kuma da haraji to shi ma sai wani musulmi ya sai kasa don wuri to shi ma an ka ana an ka haraji wai ba shi ba to shi na ka ji malam ya yin kula da shi wala abun ta suna ka wuri ko inda an dan harajiya a cikin duniya wai wai cikin kanka ya shi tun musulmi na ko ana babu arraji na warga lo asba babu la ana warga ko ni wala a a ha ko kike alqul wa fitri abli lil مئة وثمانية وعشرون درهما أسية كلهم خمسون وهم صاحبة ثم ملك الشهيد muka ce yi ɗauka alfu wato shi ne dubu wasu ke ne ajin ɗin shiga shi na da aka wasa mani to ishiru da dirhama ina abin ɗari da ishirin da takwas makiya ya haka bakin ma'aunin ba kullum kowane daga cikin hamsuna ana sa mai tsara hamsin ne hukumu sa haka sun hukumu kwara min ba dalaka shi'iri na daga mawaƙi shi'iri wanda bai sha ruwa ya horo ba shi'iri ne wanda bai bai sha ruwa ba muna tsa abin cewa barin kwasa don ba wata aka ce cewa ba amma dai in kwasa na ta kuwa wannan ba daidai ba kamar yanzu wake ana daidai maka sassana gwaɗa ana daidai maka sassana a tsaban da gyaɗa abin da nashi gyaɗa a nunan gyaɗa ko? Sun ta haɓar da ita. Ita ba a daidai maka wannan sassana. Haka na haka auna. Hmm. Sai mu zo karatu. Muka tsara da jafafi sannan kuma in za a yi zaka za a tabbara wa sun ya buɗe na fa'ita ba wa in lam yajiba shi ba ya ce da ke bai buɗe ko haji yana ana bai buɗe ko haji wato kamar irin gujiya ko da ake sha da ruwa a nina sai wata da aka karami ba a bai ta buɗe ka da shi ba in za a yi samun da zakka za a kaddara buɗe sa

tazayyar da malamu zai don kama usirin man a duk a bada a bada nufin usirihi wa zama ne gairi zai zai ce da kudan abin da ina ma ba mai mai mata da a bada nufin usirihi wa ma la ya tuhu da abin da ba a jawa bushi kuma ma ba a jawa bushi da mutubo abin da ba a jawa bushi kuma fi na biyu wanda muka ambata ana sa a tunanyi ne nisfu ushurihi shi ma ba da kashi kashi dai cikin ishirin nasu ana ɗaya da kashi goma ana ba da su amma da shi ba ta zai kuma na kuma ba ke wa gula a habara da gujira ɗan ya gujar damana irin kwaras-kwaras wanda aka fi da gujiyar wajen neja wanda aka rage to kuɗin abin nan nisfu ushurin kuɗin da aka ba su cikin tsara hankali in kuma ba tsara hankali ba shi na yake in sun ci yadda alaƙi shi aka fi ɗaga musu shiri ta an da su karatu ne tsawo ba ta aku ba ta an hukumar abin da sun su kira ya an sha da su da alaƙin ba ala wa illa in ko ta sha ruwan Allah al'usu a bara kake ke cikin goma wata haka mana gero don haka na haka yi ne barna su wala wun shirya teku da mutum ya bai rigara alhun jiba alaihi ya ciyar da ta da ita ruwa ku duk wannan ya ba da lissu usuri ba ya sai rigara ta mutum ba sai tafi tafiyin da ke sai tafi ta haka ciki ko nuna sai ya sai ya ce ba ba ko kuma yadda aka gina rijiya ya sa ya fi gina abin nan ba da ruwa kujini ya jawo kuma zo karatu وإن تقي بهما فأباه حميهما وهل يجلد الأكثر خلاص يا أنت شاربهما بكلفة وبغير كلفة da wahala da rashin wahala ba ala ba bai kan wanne ne na so hukunci zai a duba shi wahala sai yawa ko rashin wahala yawa ha wannan yake to abin da ba shi ko ana hijaba abin da yawa ya ban a ba ya yi wahala ya yi yawa ya a baba duk ko ushiri in kuma za a babu rashin kurba yawa ya babu ushiri ina ma laifi malamai sun faɗa Allah har kansu haka don mulkaɗani ana tara masu kwasuwa guda bakwai wurin zakka nau'in masu kwasuwa guda bakwai ana tara wato shi ne gyaɗa irin wanda a tara tara sunu da imasu da abatu da nubiya da basira da jilbanu da turmutu ana an tara su guda ba a yi in ko wani bai misali ba sai a haraka na haraka ba a yi zaka wasa iri kamar alkama da ke ana fara don a da zakka amma in kowanne ya ba a na da sun ha kuma ana haɗa da sun tu an ka ce ga eh, an shuka guda wa in ribun ta min shaɓɓa kamar mai shaɓi ko shi mura da sani da kawo shi ba amma malamai sun kusa ba ta ko ba ku yi wa bambanta kuma mutum ya ji gero nan gida ya daɗa ka tsara gaba ta rubuwa shuka sai ya daɗa ka tsara gaba ta kusa shuka da ruwa na sai da ne ishirin nan sai fi rubuwa da ya kusa kusa da ne na <laughs> garanti da rakin da zai hmm. in zuri a hadu ba qabla ruwan da munan gare maka da wanda yanzu ta ga da ana samu haka yana wani rufi wani yanzu wata ana yanke wannan ana gyara wuri ana da cewa kamin wannan jirgin kuma an to an hawa da wata tun wata mace ta yi ba ta warko to ana karfi in ta warko bata kai ba in bata kai nisabi ba ko a haɗa ta uku ita wadda ta tsakiyar ba sai a haɗa ta ta biyu ta cikin tara amma la awwal misalihi kuma shi da annabawa sai ya zammul wasu lahuma sai ga dai ni la wani da karfi ba ta ta gobe gurin mu amma in ta farko din da aka wuce ko da kake ce da wuce sai wuce ya ko sai ga fara idan aka samu wannan ta wuce ne sai ma sai aka ta in wuce ta sai ka da wuce ta farko wuce ne فأنا بطابة لو تزوجت أبو بكر بطابة آه ما لآلة ما بواب آلة أو ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ko ruwa ko ruwa ce ba ba da eh. wasu yau suna tafi duka su tafi da wato wani eh, ah. wato wani gero ko gwamnatin da ta uzun da sun sa a su? wannan ganin uka na kowane ba a rayu da wani kowa shi ta kai ne a cikin gajiyar wani ya kai da zaɓi cewa in bai ba in zuwa ta take shiga da rufe wanda ta ba kenan tsara ta kani haka na uku haka da ba na kai kibu kawai ya fita to da don ne a yi a gushi da da zai tuni kamar zai tuni a cikin wajen ba da kuna kuma ba a fara wani daga wani amma ba ta kamin duk da fasadi wannan babu da hadari wani sai ba ishiyar kan ba ta amfe muna kaba wani to kuma kankan zai ɗauke shi amfe wanda aka wani kuma a ne ko amma murna ya ce muna kafin ɗaya ce da yake ba sai yadda akwai madadin da aka yi ya fita da wuri ya ɗora gaba ɗaya kai madadin aka kashe ko da ke basa ko da ke zai kai wani mallam zan kace ne ai na karo da nan nasu da an kashe ne ya aka ke mai a ba ta haka ko ki a ko ma bin zai ka aure ta bare ko ai ne kan ta ta ai ne sai san abuwa ba a hana sahaba sai ba yawan ba a ba alafin haka na alaf shi ma an lissafe tambayoyinsa wa ma su kwakwata bihi in mutum na an kan gero gori almajirai sun kamewa suna gari wurin bara in gori da ba a ruwa gori da ba a ruwa masu yankan giyar nan ba su tsawa na amma ji gwalo sai ce ga ɗan gwalo na auki mari su ba haka wala an za a lafa ta muku fara ya ha wata jara ƙatan ƙasina ba ba an nisa ga abin da an ka ijin ka da shi ya a ɗaura mai lamba lokacin da an kai dinda an ka fito in ka fara gona da ta ƙauye za a fasa shidda ba kashi guda to kai ya tsari ya kwace kashi riba ya ci gida da ke ci shi da wanda har abin gaba an ka baɗan jinka haka nan ba masu masu abin nan garo ko ba garo in mutum ya ce. kiloro da kuma yanke ruwa ce a kasa fidda a bata kashi guda su shi gida da biyar sai ke nan zuwa ga har na yadda kuma tare da kuwa har na yadda wuri amma la aka rubuta batun fi ha? Amma ka ta ana kusurwa don da injinin daga kusurwa دوسي كالتجواب كما يتفانا هذا الأولى أجاس الأحد هو سبب الجنة في شيء يجي لك شيء من تن أنا أنا أنا في كل سنة أول من تجواب هو أنا أبغى نشوف تجواب في كل كليات يا بنجا sunan ga muji irin tambayin da aka sai mutu ya mutu ya ba a ci na ba za ka za ka sunan ga eh? nan da ko